mai nasaba sarkin yawuri dakta muhammad zayyana abdullahi soyan yana mai farin cikin ƙara tunatar da dukkanin al'ummar musulmai cewa bisa ga matsalolin da aka samu na tattara bayanai dangane da ganin watan sallah a jiya an samu ganin watan sallah a jiya a gari wuri da kewayensa don haka ne mai matsala sarki wuri ke ƙara tunatar da dukkanin al'ummar musulmai cewa waɗanda suka fito da azumi a yau ko su aji su saboda matsalolin da aka samu haka kuma ba za a samu yin sallar idi ba a yau saboda kwarewar lokaci amma gobe idan allah ya yarda da misalin karfe tara za a hito zuwa sallar idi a masallatayya guda goma na juma'a waɗanda aka ware a masallatayyan juma'a na zarfan sarki za a yi sallar idi a nan masallacin juma'a na biyu za a yi sallar idi na sallar aljihu masallacin juma'a na uku na gudun gada za a yi sallar idi a nan masallacin juma'a na unguwar wali za a yi sallar idi a nan masallacin unguwar malamai za a yi sallar idi a nan masallacin juma'a na alhaji usman sodanji za a yi sallar idi a nan masallacin umar kare za a yi sallar idi a nan masallacin juma'a guda biyu na yarbawa su ma za a sallar juma'a eh, za a sallar idi a nan haka kuma za a yi sallar idi a masallacin yaro in allah ya yarda wa'annan su ne masallatai guda goma a cikin gari garin da wa'anda za a yi sallah a wa'annan wuraren